got to reset their mindset in order to free and cleanse mankind. Black History Month UK da Becudes kenan waɗanda a bana waƙarsu aka zaɓa ta zama taken watan tarihin baƙar fata a nan Birtaniya. A garuruwa da yankunan ƙasar Birtaniya musamman a yankunan da ke da al'ummar baƙar fata masu yawa a cikinsu kamar London da Liverpool da Manchester da Leeds ƙungiyoyi da ƙananan hukumomin yankunan sun shirya bukukuwa daban-daban. To sai dai kuma a lokacin da suke gudanar da shirye-shiryen baje kolin al'adun al'ummar baƙar fata tun daga wasannin kwaikwayo da muhawarori kan matsayin bakar fata a tarihin Birtaniya yanzu ga kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen al'ummar bakar fata wani sashen al'ummar su kuma suna ƙorafi ne da cewa batun rayuwar bakar fata dai a Birtaniya bata sake zane ba. Wata budurwa kenan a nan birnin London take cewa mai zai sa sai wata ɗaya ne kacal a shekara za a rika yin bikin tarihin bakar fata. Mai zai hana kowace rana ta zama rana tarihin bakar fata ce. To bukukuwan na bana kuwa sun mayar da hankali ne kan matsayin Birtaniya ga batun cinikin bayi da mulkin mallaka. Esther Stanford Jose ta kungiyar neman diyya daga Birtaniya kan laifuka na cinikin bayi da mulkin mallaka cewa ta yi. reparation simply means to repair, to make amends, to restore, to transform. Tun da dai kowa ya ɓata to kuwa yana sane, ma'ana ita ce yin gyara, kyautata rayuwa, maido da mutuncin al'ummar da tarihi ya nuna ƙarara sun tagallaza ta fuskantar rashin imani. Without reparations, we really will not be guaranteed any true decent future on planet Earth. Esther Stanford Jose ta ce ba tare da waɗanda suka azabtar da al'ummar baƙar fata sun biya diya ba to kuwa ba mu da makoma mai ɗorewa nan gaba a duniya. Shi dai wannan batu na neman diya ya ƙara samun ƙarfi ne a lokacin da wasu labarai suka ce wai wasu ƙasashen nahiyar Caribbean da Wisconsin su goma sha hudu sun kai gwamnatocin Birtaniya da Faransa da Netherlands wato Holland a gaban kotu domin neman diya da fansa bisa yadda suka yi dumu-dumu a harkar cinikin bayi